goma ga watan sha'aban hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma haka ne daidai da 29 ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam darasin da ya gabata mun kwana a shafi na goma sha shida inda mala yake bayani a kan hanyoyin da ɗan adam zai kare kansa daga wannan kulli na shaidan za mu tashi a faragraf na ƙarshe shafi na goma sha shida sadarar ƙarshe ma bayan ya yi bayanin cewa daga cikin za ka tara hannun ka harka ka karanta ƙula'uzai ka yi busa a ciki har muka ce ba miyo ake tofa ba iska ake zako mutum ya shafe jikinsa gaba ɗaya to daga nan sai malam ya ce تقرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة daga cikin hanyoyin kariya daga shaɗan shi ne karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara ma'ana fadin Allah ta'ala amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun har zuwa ƙarshen sura idan ka karanta su a cikin dare to sun ishe ka za su magance ka da shaidan malam yace lima a fi sahihaini saboda abin da ya zo cikin bukari da muslim min hadithi abi mas'ud al-ansari la hadisin abi mas'ud al-ansari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi al-ayatan min akhir suratul baqara ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara an gane ko ya ce man qara'ahuma fi lailatin kafatahu duk mutumin da ya karanta su a cikin dare to sun ishe shi karanta amalar rasulu zuwa ƙarshen sura sai imamun nawawi yake cewa ƙila ma'anahu ma'anan kafatahu man min ƙiyamun ne, sun ishe shi ba sai yi ƙiyamun ne ba an fahimta wa sun suka ce kafatahu min ash-shaytan sun ishe shi daga shaɗar, bai sai taɓa shi ba ko cutar da shi ba wakilai wasu suka ce min al'afati sun ishe shi daga dukkan wani abinci ko abin damuwa kaga daga ciki akwai rudin shaidan wa yahtamilu jami' malai ce duk wannan ma'anan guda uku yana daukan wannan ma'anan ka fata hudu komai ya ishe ka akan komai kaga ba sai da wahala idan muka yi alwala muka zo muka azkar da kwanciya sai murka haɗawa hadawa da karshen suratul baqara wurin karantawa malai ce qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama yana cewa as-sahihu fatahu. malan abin da yafi yake inganta in ji ibn al-qayyim yace abin da yafi inganci shine kafatahu sharra ma yu'dihi wannan ayoyi guda biyu sun ishe shi sharrin dukkan wani abin da zai cutar da shi qultu anas sai wahid abdussalam bani yake cewa وهل هناك أذى للإنسان أعظم من سلط الشيطان عليه وشر akwai wani cutarwa ga dan adam sama da shaidan ya hauka shi ai wanda ya kewa sau da kaga shi duk dai ma'anar tana kaiwa tana komawa ne a cikin ma'ana guda ɗaya bai tana wani hulmin babu aula to shaidan ya zama ya shiga cikin wannan aya a ce ka fata hu da din ya fi cancanta ma abu Allah ya tsare mu to wannan hanya ce da ake bi idan ka bi ka karanta waɗannan ayoyi Allah zai tsare ka daga sharrin shaɗa zai tsare ka daga wannan kulli da yake yi daga cikin hanya ta gaba ya yace taqra ayatul kursi bi tadabburin wa tafahum ka karanta ayatul kursi da tadabburi da fahimta tana koran shaitan daga gare ka malai yake cewa fahiyya ta hafazuka eh e kuskure ne ba'un ne ku jara shi dubo ɗaya ne bi tadabburin wa tafahum bi tadabburin wa tafahum tadabburi da fahimta mai ayoyin da kalmomin ta ke nufi da saƙonnin da ke ɗauke da shi to inda ta yi za ga an dace da izinin Allah ta tadabbur ba ta dayyar ba ba'un ne wannan yawon nan mala ya ce fahiyar ta aka zuka ne da ayatul kursiyu za ta tsare ka daga shaitan hatta tusbih haka wayi gari wa hada thabitun fil bukhari wannan kuma ya tabbata cikin bukhari min hadisi abi huraira cikin hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda fi tirmidhi haka ne ya tabbata cikin sunan tirmidhi min hadisi abi ayyub cikin hadisin abi ayyub al-ansari wa ibn hibban haka nan ya tabbata cikin sunan ibn hibban wato min hadisi abi umayy ibn ka'ab hadisi umayy ibn ka'ab dukkan waɗannan riwayoyi sun tabbatar da cewa idan mutum ya karanta azbi su to kana tsare shi daga sharrin shaɗan an gane ko kun sa abin da ya faru da shaidan aiko da shi da abu huraira wanda ce sananna an gane ko ce sananna a cikin bukari din wadda aka sanya abu huraira ya zama mai gadin zakar kono zakka da ake tara kawai sai shaidan ya zo zata ko in ce barawo wanda shi abu huraira ya ga barawo ne ya kama shi ya roƙe shi ya yi haƙuri akwai matsaloli iyalai matsaloli sun yi nan da can so da haka <clears throat> ya kyale shi ya ce ba zai dawo ba wani shekare kuma ya sake dawa ya ƙara kama shi nan ma ya ƙara ba shi haƙuri ya ce ba zai dawo ba da ya kama shi na uku sai ce to wallahi sai na kai ka gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda na daga man kafa a karan farko baka ji ka kara dawa na ƙara daga man kafa ka kara dawa tun da na kama ka su uku to sai an kai ka gaban alƙali da laifin sata kuma alƙalin nan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi ya ce to zan ga maka wani abu ko hakuri ka sake ni idan faɗa maka wani abu da in dai ka karanta wani addu'a babu wanda zai zo ya cutar da kai ko shaidan ko barawa ba zai zo ya cutar da kai ba kaji shaidan da yake yin wasiya kwarai da gaske to sai ce fada mu akwai maganganu da yawa da malamai suka yi shi yanzu ya halatta kenan ka kama mai laifi ya baka cin hanci zuwa na ya addu'a ka faɗa mai ya sake shi ko ko a bai halatta ba ko ba cin hanci bane wannan to wannan maganganun ba shi nake so mu ba yanzu a menene sakon wannan barawo haka ya fada wa Abu Hurairah wannan yace ka karanta al-Busi ba za ka tashi da wani ya zo wurin ka ba to da aka je majalisin manzo sallama Abu Hurairah ya ga wa manzo Allah abin da ya faru kaga ashe babu tunanin cewa abu da cin hanci na akwai abin da ya awwala shi yasa ya yadda ya ba shi addu'a kuma ya zo masa a siffar tsoho ne wala Allah kai tunanin kila in kai wannan tsohon a mai haddi ya tunanin cewa bulala ɗaya ma ko biyu za ta kashe shi kawai ko haka ba kila kuma abin da ya sa bai kai a yanke mata hannu ba ko da ya sace shi a cikin hirji hirji wurin ajiyar abincin a cikin garka ake cakome a cikin sto na abincin a nan ya sata, dama an bata kai ba dama ta ajiri ne a kai shi to ka gani to akwai abubuwa da yawa za kallon su wanda ya ce abu hurera ya kyale shi kwarai ko ka ce ko ka ce rumbu da hausa shi ne rumbu a ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya saurara abu hurairah bai ce dan me ka bar shi ba a ce masa ma yayi kai abu da ka san kowa ne da kuke ta arta shi a kwana uku nan ba rawan nan naka ya ce ban san shi ba ce ai shedan ne shedan nan ne da kanshi shine shedan nan kuma annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhub ya faɗa maka gaskiya cewa da kursiyin nan tana magani daga dukkan sharri daga shaidanu da waye da waye amma wa huwa zo shi din makaryaci ne ko da yanzu dai gaskiya faɗa maka Allah ya kare mu sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da abu Hurairah akan hukuncin da ya dauka kuma ya kara masa ilimi na daga cikin hanyoyin da zaka buka kare kanka daga kullun shedan ba zai ce sabbih salatan wa salasi ka yi tasbihi so talatin da uku ta haddi tasbihi karkace subhanallah subhanallah subhanallah har talatin da uku Wata wa talatin sannan kuma ka ce alhamdulillah alhamdulillah so 33 wa tukabbir sannan kai kabbara Allahu akbar Allahu akbar 34 to shi kuma da hudu a 34 yawa hudu. inda ke wannan da lokaci da za kuma ka iya hada su duka kafin ka kwanta ya ce wa hada sabitu fi haini. wala ya tabbata cikin bukari da muslim min hadisi ali radiyallahu anhu hadisin ali Allah ya kara masa yadda an fahimta hadisin aliyu Allah ya kara masa yadda wadda wanda ka fara yayi za ka ka ce alhamdulillah subhanallah Allahu akbar ko Allahu akbar subhanallah alhamdulillah biye da ka fara za ka kai cewa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ba ma la ilaha illallah sai allahu akbar ko wannan hanya ta gaba kenan to sai ta gaba yace taba yadaka al-yumna tahta khaddika al-ayman ka sanya hannunka na dama a ƙarƙashin kadd kadd shine kunci nan ka daura shi akan kuncinka na dama Wata nama ala janbika al-ayman kuma ka kwanta bangaren dama dai in ka zo bacci kuma wata qulu sai ka ce bismika rabbi wada'tu janbi da sunanka ya ubangiji na nake kwantar da gaba ta mana gefen jikina da in kwanta wa bika arfa'uhu da sunanka nake daga shi in nazo tashi in amsakta nafsi in ka rike raina da tazo gunka dama duk rai sanda mutum ya bacci ba sa ke tafiya sai mutum ya kaga Allah ya sa yi bacci Allah ya ce Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallafi lam mutu fi manamiha Allah ne ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu an gane ko wanda ko bata mutu ba a bacci duka Allah ne ke rike su kuma ya dawo da su fa yumsiku allati qada alaiha al-maut duk da Allah ya hukunta cewa ita za ta mutu to da ta je sama wurin Allah sai Allah ya rike ta sai ya ce wala daga bacci fa jiya fa tare muka hira mun kai sha biyun dare muna hira fa lafiya lau yake amma an tashi babu shi Allah bai dawo da ran Allah ya ce fa yumsi kullati qada alaiha al-maut duran da ya hukunta zata ta mutu sai Allah ya rige amma wanda zata ta rayu fa Allah ya ce wa yursilul ukhra sai ya sako sauran su dawo ila ajalin musamma duk ga munan Allah ya dawo da ran zuwa ajali kayyadajji wala Allah yau ne wala Allah an jima ne wala Allah gobe ne wala Allah nan da wata ɗaya wala Allah cikin azumi wala Allah bayan azumi wala Allah kaza Allah kada ya sani kullum ka kwanta bacci ka tashi ka ga ranka ya dawo dole ka ce alhamdulillah Allah ya dawo da ran naka amma in dai zaka zama ka yi bacci kuma ranka na cikin wanda za su mutu wallahi da ka yi bacci ba tashi za ba ka san yadda rayuwarka ta karshe za ta kasancewa to kakkare na aikin alheri wallahi mara karkare na aikin alheri je karibaci lokacinka da damar da kake da ita saboda mutuwa ba ta da tabbas akan kowa ba garanti ko wanda aka tashi shi ya sallah ya kuma tashi ya sallah da aka ban ba zai ji ba ya wuce masallaci ya sallah ya sujjada a ce sujjada ta karshe kenan ka kaddara da yaki zuwa a sujjada ya mutu a ce sallar karshe ya tafi kuma aka yi sujjada a cikin sallah kashi can mutuwa ne wani da ni da kai ba mu sanya za ta zuwa saboda ka sai ka kwanta a wannan yanayi kuma kai wannan addu'a ya ce wa in arsalta ha idan kuka dawo da ran na ya Allah fa hafazha bima tahfazu bihi ibadika salihin to ka tsare ta da abin da duk kake tsare bayan ka na kware sun yaqul daga nan sai ka ce bismillahi wa batu biyu ya Allah da sunanka na daura jikina Allahumma ighfir li dhanbi ya Allah ka gafarta min dalibai na ahsin shaytani a ah, afwan wa shaiɓani. Allah ka kunyatar da shaidan inda ke tare da mu kunya an gane wannan ko wa fukka ka warware kullun da aka yi mun na fansa da aka yi ni ne a matsayin rahan wannan kullun kwance shi ya Allah wa ja'alni ko fin ala ko ya Allah ka sanya ni a cikin wato waɗanda za a kira madaukaka annadi ko annadi ko annadiyil ala wato wuri ko sauti madaukaki قال النووي رواه أبو داود بإسناد حسن yace imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi wanda yake mai kyau summa tadhakkar afwan summa tadhkuru Allah hatta yaghlibaka an-nawm daga nan sai ka rika ambatan Allah habba ciye kwashe ka kana daga kwancan ba kana ta la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah kana daga kwarci har bacci ya sace ka kana ta ambatar Allah to wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da shaidan ba zai taba ka ba ambatan Allah kana daga mai kana daga kwarci dalili akan wannan yake fa an Jabir radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Jabir Allah ya kara masa yadda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce maza Allah salama ya ce idan awal insanu ila firashihi idan dan adam ya hau kan shimfiɗarsa wanda zai kwanta ibtadarahu malakun wa shaidanu ai sai kaga an zabure shi so za su zaburo shi da mala'ika da shaidan fa ya yaqulu maliku sai mala'ika ya ce ikhtin bi khairin ka cike wannan yinin naka da alheri abinda da zai gaya maka kyau mutum da kawo garin da zai kwanciya to cike shi da alheri Da zama ka kulle yinin ka da alheri dan ka faɗi shi alheri ka ambaci sunan Allah ka ka ciki shi da alheri akan za ka kwanta akan za ka tashi baka sani mai gina ko shi ne na ƙarshe wa ƙuli shaɗan shi kuma shaɗan sai ya ce maka uktun bi sharri ka cike da sharri ka tsira ɗan waya kana kalle kalle wani ya bacci ma ya tafadi yana kallon fim ko wani yana kwance yana yin chatting yana rubutun maganganun banza ila ya rubuta ma wani sako ya zazzage shi ya ce in muka dugo ba sai na ci kaza kazan ka ko ya mai voice sai ga mutum ya mutu a rika chatting voice din shi na karshe <laughs> wallahi ko ya rubuta masa a ce gashi na kaga an yi kotin ga chatting inda da muka yi ya zazzage ni ya ci mun mutunci shi kuma wannan ya da ya gargara ta ga wannan wani irin mummunan mutuwa ai wani kaza wani kaza amma alkhairi ya faɗa sai ga nan da ana fana alkhairi sai ka ce ka ji abin da ya rubuta a status ɗin shi yana tunatar da mutane yau alhamis azumi gobe alhamis jama'a ka amanta da yan azumi kaza kaza kaza irin wannan dai abubuwa ko gobe litini azumi to wallahi ko mai kai ci an fara to kaga shedan in ya ce ka cika da sharri dai wannan tunanin da ya ta sa wata ka ƙi in ka ƙi ma sharri ne in ko kayi to shi ne alkhairi to haka wa'annan halittun Allah za su riƙa yi ya ce fa'ina zakar Allah hatta ya galibahu idan wannan mai kwanciya baccin ya ambaci Allah ya gallabi wato baccin yana ta ambatan Allah har baccin ya gallaye rinjaye shi to tsare da malaku shaitana sai wannan mala'ika ya kore da nan saboda ka ambaci Allah sai kore shaitan tabka babu wuri baka da guwa nan wa ba ta yaklauhu wannan mala'ikan zai kwana yana gadin ka ka gaba zuwa zai maka kulli ai ya haru su huma na yana kare ka fa da sai qadabi idan ko ka kawunci bacci iftadarahu malikun sai nan ma mala'ika ya ƙara zuwa maka wa shaidanun da shi da shaidan fa ƙulli maliku sai ainihin wato mala'ika ya ce masa iftah bi ne ka bude wannan rayuwar taka ta yini da alheri yinin kan nan da ka bude to bude shi ke alheri ana ka ce alhamdulillah lalli mene a hayana ba da ma na a amatana wa lalli radda a rayya ruhi wa علي روحي وأغنني بذكره godiya ta tabbata ga Allah wanda ya dawo mun da rayuwa ta ya kuma wadata ni da ambatansa da sauran zikirori wanda sai inganta sai ka yi su to Shaɗan zai ci zo shi kai mala'ika zai ce ka fara wannan yinin naka da ambatan alkhairi shi ko mala'ika a shi ko Shaɗan. sai ce ifta bi sharri ka bude da sharri da ya sa sai ka jira ka sai ya yi tsaki ko ba ka bane ko ka ya tashi haka menene ya sa haka kiran sallan ladan da ya tashi shi yadda a cikin wannan wannan su sun da fara a mutane wallahi ko bai furta ba sai ya yi tunani a zuci shi ko ce kai wallahi kallahi haka zo zan samu kai na ruwa gashi a bargo ya tashi ya ji dimin bargon shi amma yanzu zuwa sai ya sa ruwa ya ji ya yi alwara sai fara guna guni a gani idan su bi suke kwanci a gado ya naushi ɗayan sai ka to kare ne ba ka tashi mai sallah ba yana tashin shi shi ya iya tashi ko haka wani kaza ko da shi yana kwanci zai tashi ɗayan amma shi ne mai tashin ba zuciya to sai aka tashi mana duka sun ja mutu junan ba wanda ya bude baki alka shirin haka yake su ya wuce maka alherin yinin ka yace fa in qala alhamdulillahi alladhi ahayana idan wanda mai baccin yayi addu'a yace godiya ta tabbata ga Allah ahaya nafsi wanda ya raya rannan tawa ba da mautiha bayan da ta mutu ولم يمتها في منامها بكشي تبع سكن بتشي الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا godiya ta tabbata ga Allah wanda yake rike da sammai da ƙasai kar su ainihin wato gushe ba su gushe ba Allah ke rike da su duka gorewa Allah akan wannan wala in zalata idan da a ce za su kauce su bace ma amsaka huma min ahadin min ba'di wallahi ba wanda yake rike kasaman nan ko kasan nan in za ta ruguje akwai wanda ya wanda ya wallahi Allah ne ya rike rike da ita so da ka kana gode ma Allah da ya rike ta mala yace alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ard ka karanta wannan Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rike sama bata faɗo a kan ƙasa ba kaf a ce a rubuzo sama nan ta yi kanmu kawai da nan ne za ba a kanmu ne aiko ko ganinmu ba za a yi ba wallahi mara na taɓa ganin wani hoto a mas ne wannan duniyar da muke cikinta aka ɗauko ta a can duniyar wata idan ka gace da ka san an daga taura kamar wannan dan bawon da kuka daga yanzu haka duniyar take iko Allah kalla halitta wala hoto sosai da gaske wai duk wannan rayuwar da muke yi a cikin wannan dan dugun muke ka tashi daga nan kai mai ka kai ta kwato kai kaza kai ta tafiya kana wuta a mota ko kai ta gudu kai ka tashi ma ka hau jirgi ka je can da can ka tashi ma ka je saudiya ka je ingila ka je ina ne duk kana yawon a wannan dubdugon wala malam na daɗe ina ina mamakin wannan abu lewa Allah tasbihi ka san abin da ya faru wala malam a cikin jirgi na gashi wannan hoton ka san kana tafiya ko a mota ko a jirgi lokacin da kake duba wayarka irin hotunan da za baka gani ba ko wani bidiyon nan ka goge shi ko kaza ko kaza irin wayannan abubuwan kai talaka latsa saboda gaskiya ni ba gwanin bacci ne ban cika bacci ba a siya amma dai na dinga taɓa taɓa ke goge wanda zan goge wanda ma saurara zan yi in sa ya fi ta saurara mun tashi daga addis ababa za mu zo eh za mu zo abuja a wannan lokacin wallahi tallahi a wannan tafiyar na ga wannan hoton ni ban ma san san da ya shiga wayata ba a cikin galabi na daga shi na kalla dugon na ce to yanzu wannan jirgin ba a ciki miki ba wannan dugon miki wannan dugon eh ba haka sai ka gare gara girman Allah mana kai Allah shi ne abun abun abun a girmama wallahi shi ne abun bauta sahabin musakhari bai da sama'i wal ardi din nan wannan club din da ke tsakanin sama da ƙasa kana jin yana fita ciki in ka kalle shi kare ya sa ƙara imani kuma shi ba wani ma nesa ne sosai da ka tashi ya sa ga wannan sahabin musakhari bai da sama'i wal ardi wallahi malam gajimare a sinan Allah ya zuwa su to wannan saman gaba ɗayanta na duniyar mu Allah ne yake rike da ita ya so sake ta faɗo idan kuma Allah ya sake ba wanda ya sai sare ta wala ba wanda ya sa ya gani ya sa kake ganin gini kawai sai ya faɗo mutum ya mutu kwanan da aka yi idan wani makwacin mu dan sabon gari direban tanka ne a nan nan maraban jos maraban jos ne ko rigaye eh, maraban jos ne sun tsaya ya yi fakin da mota sana suna duba wani abu a ƙasa kawai sai karfe ya faɗo masa a cikin mota shi sai gawansa ba ka kalli nisan mota inda trailer ne za ga ai tazaran ba za ka ce wani babba ne ko menene ne ka kwatanta kawai zuwa ƙasa ɗin kenan kawai ya kashe shi wala Allah dama ajali kuma ya same shi a makasa ila wallahu a'lam to ina ga a ce wai saman nan ce gaba ɗaya rubuzo mana ta danne mu ka sa abin ba wasa bane Allah ya samu cika da imani ya ce, a daidai wannan lokaci wa tsara da shaitan sai ka ga wannan mala'ikan ya koro wannan shaitan ba ka kai azkar ba shikenan wa zalla yaklahu kuma zai tsaya yana gadin ka wannan hadisin malai ce sahahul hakim imam al-hakim ya inganta hadisin wa wafaqahu az-zahabi kuma imam az-zahabi ya yi goyi bayan imam hakim wajen wannan hadisi ina fata ana fahimta saboda idan ba baka addu'a ba aka san haka ne zai faru shi dan bai ce kore mala'ika ba mala'ikan ne zai tafi ba ka guri kawai da kanshi tunda baka ambaci Allah ba amma shi kuwa idan ka ambaci Allah sai shedan mala'ika sai ya kore shedan ne tafi gaba mutane wuri kuma zai tsaya na gadin ka wayannan duka hanyoyi ne da idan aka bi su Allah madaukakin sarki yana tsare mutum daga sharrin shaɗan wannan kullum da yake masa ba zai iya zuwa ya masa wannan kullum ba sai ka ga mutum ya tashi cikin nishadi cikin farin ciki cikin jin daɗi a wannan ilimin nasu gaba ɗaya to da shi muna da lokaci har yanzu mala yake cewa gaba na gaba istihza'u shaytani biman uhmila al layl tab ko uhmila ko ahmala duk ɗaya ne mala yake cewa izgilanci da habanci da shaytan ke yi wanda ya sakaci da al layl kaji mugu al layl da mutum ya sakaci ahmala ya yi sakaci da ita baya yi to shaytan yana masa izgilanci ya ce idan namal insanu hatta yusbih idan mutum ya kwanta har gari ya waye walam ya shay'an min al-layli bai wani abu na qiyamul layl ba an fahimta mala yake cewa izdada alaihi shaytanu tasallutan shedan zai kara samun galaba akan shi shedan zai ƙara samun galaba akan sa saboda mene saboda bai yi qiyamul layl ba ɗaya ba a cikin daren wa yattazihu zalika mimma warada fi sahihaini kuma yana fitowa fili a hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda inda yake cewa zakara zukira inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun an ambaci wani mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nama hatta asbaha mutumin ya kwanta yayi bacci ne har gari aka ce masa gashi gashi gashi wani ƙara sai annabi ya ce za ka rajulun ai wannan mutumin da ya kwanta tun farkon dare har gari ya waye ya ce wani mutum ne shi kawai wanda yake bala shaitanu fi uzunaihi au fi uzunihi wanda shaitan ya tsula masa fitsari a cikin kunnuwansa ko kuma ya tsula mai fitsari a kunnensa shakka ne na mai waya shafi na na shara na sha tara ko ok har kammala wani a'a na sha tara ne ok ashirin mutazila ashirin ne ka ji ba. in ba ka kyawun laili ko ɗaya ba to kaga idan ka samu kai shafa'i da wuturi ba ka sha kai ba ma shafa'i da wuturi idan ka samu sallar isha'i a cikin jam'i ka sha sallar isha wanda ya samu sallar isha a cikin jam'i to ya samu kasan shi na kyawun laili haka annabi ya fara hadisi ne ingantacce to ka yi isha kila ka yi shafa'i da wuce wala Allah ka tashi ta yi in ka gida ma ta ƙara so wanda da ya kwanta gaba ɗaya shi ba abin da ya yi haggari ya waye a wa annabi ga irin wannan annabi ya ce shedan ya tsula masa fitsari a kunnuwan shi to shedan ya rena ka in ba reni ba za ka kai mu maka fitsari eh yanzu ya ko a rigar ka aka tsaura maka fitsari a sai da kafin ka ya kare musamman ka fahimci wa kuskure aka bar gangan aka yi wallahi sai ka dauki mataki to shi shaɗan da ya tashi saboda tsabar ingilancin ma kullum ka yi samu yadda da yadda zai tsula fitar قال الحافظ الحافظ ابن حجر yake cewa wa ikhtulifa fi bawl ash malamai sun yi sabani akan fitsarin shaytan fitsarin sa wai mai ake nufi da wannan zance malai yace faqila huwa ala ne wallahi wasu malamai suka ce a haƙiƙanin sa ne fitsarin gaske da ka sani fitsari zai tsula a cikin kunnuwanka قال القرطبي وغيره wasu daga cikin malamai kamar Imam al-Qurtubi da wasu daga cikin malama suka ce la mani amin ka iz la ihalata bihi ba abin da zai hana a ce fitsarin gaske ne domin babu wani abu da yake nuna zaka iya kauce ka faɗo wani abu sabanin haka ma'ana hakan zai yiwu shaidan ya maka fitsari ba abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba shine ma'anar la ihalata bihi ka ce ihala kamar daga muhal abin da yake impossible to wannan akwai possibility haka ba impossible bane suna wani waiwa ne ne impossible ko dan siyasa ne kike ji sunan ko kuma suna dai haka ne ke ji a rafare wane dan siyasa ne ko yawa wanke a kano ne to manomi ne oh to me yasa ake ce mishi impossible to kasan ɗalibai akwai sa suna <laughs> dama to kaga ai zai yi shi ya maka fitsarin ko ce ya yi ba mu ne da ba zai yi ba shi yasa imamul qurtubi ya tafi akan wannan fahimtar da imamul hafiz ya kawo shi ma yake cewa li allahu sabata domin ya tabbata eh domin ya tabbata annash shaytana kulu wa yashrabu shaytan na ci kuma yana sha haka duk mai ci yana sha zai mai zai fi tsari ai ba ma sai an faɗa dayan ba eh amma dai zai fi tsarin <laughs> a gani wayanke kuma yana aure shi shaɗan nan wala yana aure saboda haka falama ne amin an yabo da babu abinda zai hana ya fitsari duk matar da suke shiga da ta gada dama ai kaga matar shaidan ce shaidan ne zai aure ta shedan yana aure yana ci kuma yana sha ba galibi ya ce in ka bismillah abincinka kaga ka kore dan in baka bismillah ba dan zai ce me ku zo ga abinci an samu saboda haka zai yiwu wakila wasu kuma sai suka ce wannan fitsarin na shaidan kinayatan ne an saddi shaitani udunin lazi ya namu an salati hatta na yasma azzikir wasu suka ce wannan fitsarin da aka ce shaidan na yi a kunnuwan wanda bai tashi ya yi kiyamun laili ba kuna ji sai suka ce kinaya ce ake yi akan toshiyar da shi ɗan ke yi a kunnan wanda ya kwanta bai yi kiyamun lailin ba don kar ya ji zikiri kar ya ji kiran sallah kar ya ji wani abu kawai sai shi ɗan ya toshe mai kunne sai ya kamar ya tsula masa fitsari a kunnan akwai wanda suka ce haka fahimta su kenan wakila wasu suka ce ma'anahu anna shaytana mala'a sam'ahu bil abati wai shaytan ya cika sa ne da karere da banna duk wani tunanin banna shi zai ji domin ya ji kida ya ji raye-raye ba abinda bai ji ba babu aya ba hadisi bai saurari wa'azi ba ya ce to fa yajibu fa hajaba sam'ahu ala dhikri sai ya zama shaidan ya lullube sa gabarin jin wa'azi zai jin wa'azi saboda kullum duka banna yayi yawa ya tushe shi wakili wasu ma suka ce huwa kinayatun an izdira'i shaytan bihi wannan fitsarin fa kinaya ce ake akan wulakanci da raini da shaytan yake yi maka zai dinga wasa da kai ya mai da kai abokin wasan shi ya tsula maka fitsari ya taka ka ya zo ya birgima a kanka ko ba ka wani ya ce a riga taɓa ƙeyin ustaz <laughs> ko ba ka ka cewa ana ba da labarin wani mai yawon dare da aka ce bi sunan shi ko ilu ne haka aka ce an hana shi yawon dare yaƙi zuwa kawai ya dawo da daddare cikin dare kawai sai ya nan tsaya saboda ya ga alamu wani abu ne to bai san mai sai dan tsaya ya wannan da yi kawai sai ji ana cewa a rigirgin zuwa bugon duniya sai ji furr to sai ne ni ne ne Ka kamunci da ya kawo sigara ta eh wallahi na riga na riga ni wallahi ni ne na biyu ni ne na uku a riga zuwa kaba a dawo kawai da jikunti da biyu sai ah, can sigara ce a riga zuwa ta wake ya ga wadda sunan shi <laughs> awa gudu ya kara inda dai bayi ina zai dai sake dare <laughs> Allah ya kyauta to kaga wala Allah ko almara ce ko da gaske ne ko wani menene ai kaga shedan in ya raina mutum to sai ya wasa da shi kamar yadda za ga yana yi da waɗansu daga cikin marasa lafiya ko maza ko mata wanda yake shiga jikinsu kaga ai akwai rashin mutunci shi yasa in aka haɗu da shi to a tsananta masa haka malamai suka ce don su ma suna tsoron mu kamar yadda muke tsoron su kar ka ɗaga wa shaɗan ƙafa da zikiri ake maganin shaɗan karanta azkar ɗinka za ka kwanta ka tashi karanta fito da azka kuma kakka tsorata kawai duk wani motsi da ka gani kawai ka zama a dake in ka gan shi ma ka yi ƙoƙarin kai mai canka in za a ga tsiri wallahi tallah guda ne da gaske <laughs> zai iya zuwa maka ya siffar da za ka yi kama shi ya zo maka a mage yanzu maka a wani wata dabba ko wani halitta ko ya maka a dan yaro dan karami dan gajere wallahi ka ce kai ya ce zan taushe kaushe dan koyin kwallo da kai kada ka kafa kamar zaka kin za ka wuri da ba ka riga ka fito da da silkenka na me na azkar ɗinka da komai da komai haka an sallah ya fara saboda a halitta shedan ya fi dan adam karfi amma sai Allah ya sa wannan azkar din da kake sai karfin ku ya zama mutakafi'a daidai da daidai ko na ka yi wuce shi in ka yi azkar mai kyau shi ke sai ka mai shegen duka ai suna fada malam har fada ake da shedan a yi two fighting wallahi malam ka shi da kasa ali ibn abi talib ya fada da shi umar dan kaddabi ma cewa yayi a kansa annabi ya ce umar bai fitowa ta wani lungu zai wuce ba sai shedan ya san zahaja in su haɗu da shi bai hada bai bai taho mu gama da Umar a hanya da ihil ibn al-Khattab haka yace malak yaka shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika ya Umar wallahi kuma yake cewa wani hadisi inni la ara shayatin al-insi wal jinni qad farru min Umar ina ganin shaydanu na mutane da aljanu suna gujewa Umar sun ga Umar sun ga dodo mara shi ka kai mamaki in ga wani yana zagin Umar shaydani ne shaidanin mutum da ya akwai shaidanin aljanu akwai na mutane annabi ya faɗa su a gansu a yi har ya zo a cikin wasu littattafai ma na ainihin wato magabata ina ji ko hadisul muktara ne zai yi tunawa ba dai wani daga cikin magabata yake cewa na tashi cikin dare ina sallah kawai sai na ga kawai a gabana ga wani ɗan karamin yaro ina ganin sa na san shaidan ne shaidan ne ya zo a gaban shi yace fa shaddattu wala wallahi na kai mai wufka yace wallahi ina jin faduwar ka ta bayan katanga ya tsere <laughs> to so da ka ba wasa a a to ai aljani din kalmar Hausa ne yayi ka fahimta aljani jinsin su ne shi kuma shaidani dukkan wani maraji daga cikin jinsin shaidanun aljanun shi ake cewa shaidan Abin karanta ko musulmi ko ba musulmi ba an musulmi akwai shaidan ai duk maraji kun manta ne ha kallon a farkon darasi ne muka yi gashi nan da malam ya tashi ta'arifi zai definition na shaidan ina fata ana fahimta gashi ne ce manhuwar huwa shi shine farkon tafi din wai wane ne shaidan sai ce ibn jarir tabari yana cewa a shaytanu fi kalamin arab arab shine mutamarri min al duk wani kangararre cikin aljannu wal insi da mutane wad dawabi da dabbobi wa kullu shay komai da abin da ya zama yana tutu to shedani da larabci kira aka ko abin hawa ne sai tutu za ce wannan shedani ya ce bare <laughs> da gaske to da aka zo magana akai shedani a shar'an safa ka gani ina ta'arifin sa yake sai ina zan dauko shi yana da cikin karatun da shi almuhim dai shi jinsin aljanu da wannan lafazin hausa ce muka samo ta daga larabci kalmar jinnu aljinnu ne aljanu ka gane ko aljanu da hausa sai mu ce a gane da hausa sai mu ce aljani amma kala-kala ne shi shaidanin kuma a cikin aljanin su akwai a mutane akwai a cikin su shaidanin sun shi aljanu shi shaidan tattagin gaba ɗaya sunan shi iblis akwai ifritu nau'i ne akwai mari nau'i ne akwai rauhani nau'i ne duk cikin aljanu kana nan mako? da aka tsananta musu ake farka ji tsoro kuma sukan iya zuwa wani lokaci kamar yanzu ɗalibai ban san ko yanzu yana faruwa ba wasu abubuwa suna canzawa ƙila ɗalibai lokacin muna hadda idan karatu ya yawa da daddare kana ta karatu cikin dare can sai ka ji ana damun ka ana hana ka kare da ka dawai don kai karatu wani ma kana yi ta wunda ko ci ake ce ya yi taka kana ka damu don ka ji tsoro kuma shi kenan sai ka fasa ka je ka kwanta ka yi zuru wacin kuma yi zuwa to kar ka daina ka yi karatun ka kawai ka ce in ba ku tafi kun ba da wuri ba wannan wurin kakku kaza za su yi jin sauti sosai ma inda ka zuba da sai ka sai mari a wurin kawai amma kai hankali kuka da kiman gore a tukun da kai targade kaɗan dai nuna irin baka ji tsoron waɗannan a ce kai ka isa kana ne karatu ashe kai maciyin Allah ne ka masa nasiha zai iya tafiya ba ka ganin shi amma kana jin murya wani kuma magana zai ba amma motsin da ka yi zaka yi tsiri ana yi to ka san aljanu ne ba sa so kai karatu suke so su hana ka natsuwa akan abin da kake sai ka fita harkar su ka ci gaba da karatun ka za ka iya yin ka kukkulla wundunan ka ci gaba da karatun ka to abin da za su yi maka tsoron ka za su yi ma haka ake musu ya gani to amma idan mutum bai sani ba sai ga wani ya tsorata daga nan ba za ka iya komai ba wannan tsoron kuma in ba a yi sa'a ba shi ma sai zama wani ila lura kuma shi yasa Allah madaukin sarki ya shirye da mu to kaji irin fahimtar da maluma suka yi dangane da wannan kalma ta fitsarin shaitan wakila sai wasu suka cewa wai inna shaitana staula alaihi wa istakaffa bihi shaitan ne ya mamaye mutum ma'ana wannan fitsarin kenan ya kuma kaskantar da shi domin istakaffa bihi yana ganin kai dan shirme ne kai ba kowa bane shaitan kenan yace hatta takhadahu kal kanifal mu'addil bawl Harshe ɗan ya mai da kai kamar wani kwami da aka tanada don yin fitsari kawai saboda yare na ka ya ce izmin adatul mustakhis bishai domin na daga cikin al'ada ko ɗabi'an wanda ya kaskantar da wani abu yake ganin abin ba komai ne, shi ne an yabu da alaihi ya masa fitsari ko ba haka bane Ya yanzu ko a fim kai ko da gaske ma sai ga wani ya wani fitsari saboda ya raina shi na ƙarshe ya mai fitsari ko abin da ake nuna sai ga ana nuna wani ya wani fitsari dan saboda ya nuna an ya kankantar da shi to shari'a haka yake in ya kaskantar da kai kawai sai ya tsura maka fitsari a cikin kulluwanka da ya kamata su zikiri su ji ambatan Allah malam ya ce rawar imamu ahmad an al-hasan al-basri imam ahmad ya ruwaito hadisi daga hasan al-basri Allah ya kara masa yadda kala yake cewa inna baulahu wallahi la thaqil yace wallahi fitsarin shedan mai nauyi ne kwarai da gaske wa kala bin abdullahi dan mas'ud ko yake cewa Hasbun rajuli min al haka ne a min al-khayba ne wa shar an yanama hatta yusbih wala ya isa mutum karshe a ce ya tabe na sharri ya samu mutum ya ce mutum ya dinga barci har gari ya waye ya muke kuwa abinda fa kawai ke ce mu ko wallahi malam sallar nan ta isha da muke a cikin musallaci amma wallahi mafi yawa ba a tashi da daddare ko ba ka bane sai kaɗan ne suke iya tashi da sun ƙara wani abu na ramula amma banda cewa in ka samu sallar isha'i a cikin jami'i ka samu rabanka na kiyamun ne to yana dukkan mu mun kai kai hankali da yatsanka ba kai ba dutse da a wurin a duba kada iska ka daure shi a tura shi da ɗan yatsa kuma cikin tsakiyar ƙofar da haka kaga kama yadda nake cewa mafi yawan mu sai ga mun fada cikin nan Don mafi yawa tabbas akwai wanda da ya je gida zai kwanta ne ila ya farka cikin dare ya ɗanyi kafin asuba akwai wanda shi kuma ba kwance zai yi ba ne zai yi sai ya tsaya ya gama kallace kallace sai ya tsaya gama latsala ɗaya, sai ya ja lokacin dare ba fa abin da yi kuma a wannan lokacin sai ya ƙara miƙewa ko sai ya kwance shi babu asar ba bai. irin wa'annan masu suke makara sallah asuba su ne da an ji kiran sallah ko an da su ko alam ya kuka kaji sun tashi tana tsaki akwai wanda ma ake bada labarin sa ya tashi wannan alam da ina wani alam da aka yi shida mai batir mai kama agogon na haka mai kamar tv ya ce ni ni ni ni ni ni ya ta yi haka ya tashi ya dauki batirin ya wurgar da wancan sai ya wurga wancan sai su saboda damun sa da yake yi kasan zai ta yi irin wannan arab din kaga wannan ba daidai bane wannan magana Abdullahi dan Mas'ud ne ya sake cewa kuma wa qad bala shaytanu fi udhuni kuma shaytan ya tsari a kunnansa rawahu Ahmad ibn Nasr Ahmad ibn Nasr ya ruwaito Muhammad kai wa qala al-Hafiz sahih al-isnad Imam al-Hafiz ibn Hajar yake cewa wannan hadisi ne da ingantaccen isnadi muna da lokaci lokacin daidai ko sai aka zamu kai nan darasin mu na gaba sai mu tashi a daidai wato tanzisul lawmai wa tahzilul muslim shiga yake yi Allah ta'ala ya ba mu lada abin da mu karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi